الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فسنا السلام سبحانه تكن وغا هنغني سيباد الرحمن تي في أون جنداب يا فسنا السلام سبحانه تي وانا من تكن نصيحة نوكي كيدو غو تيكا كوي طالبي غا تشو كوي كم غو تشو وانا نصيحة نوكي كيدو غو تيكا عموما طالبي غا زائري da zama yin bomin cikin talibi yanu irko diya sallallahu alaihi wasallam ne man man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa irko diya sallallahu alaihi wasallam ne arraban kan di meri hay kai ga konna burama ganjin dinga kamba da dinga bina ma konna ni bina towonewo macikala harno kan irgate sanni amkoye nasiha silamaido wano wano tollabe kengogico irin mutalibai ikun marganta akagde nya qur'ana ahun coyendo har nya fusine irkori ya sallallahu alaihi wasallam ne iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyama shafi'an lakum irkori ya ne wa alqur'ana cow alqur'ana wa cow wati kulu فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لكم zama kayan doha na ga kaga te kunzo ko haran sai qur'ana ka bore kunzo kayan doha ne aka bore kunzo kada aljanna ra aka bore kunzo ka tare jahannama ra kada aljanna ra nya fusina salamu subhanahu amma hun kuna ndi meiro kan gon walle bu kan gon hun kunya fusina talibiyan gon wal bore gon kan dan di ku qur'ana cew to ni ko gar kan musabakun no gubbora sai kan bora bagati musabakare mburago badenga kwenga muzama nga muganyenga mudu hariyen osinidi musabaka magano burago sube qur'an muraja amar bu musabaka sin du musabaka manka asu qur'an ci wone mun cikin lebu wone yake bai fose ake bukan bore si ciwo irko si musabaka maga sai no ngo ci yan ga bani ciwo su sufuri bani ciwo su da sufuri kade su no kan ne gidu wala kadu akai gino wadin dikyo amma sufure won su duwa kunegidi taliban dani burago qur'an chow to burago na darsino imama darsa wannan tahfizo karago chow kan sura filana ina da hukun dan ka burku ga chow burra kan dan mana chow mun kilege ne ga hawo hawo gindi wadi hin sino ne gidi burago mun raja amma kan mun chow da yam yam buram ka ka qur'an chow kuna ga gabu talibai wani mun cika lebun shi qur'ana mun cika duka da haifo sino ne ga chow la irko ya sallallahu alaihi wasallam hadisa wa chow wati kulu wosonegdi hun kun talibe ibu ba iswan kuran choyo borisi war zame fuse borisi ga cho borisi ga dondo borisi ga dondo nika ga talibi beri gono wala alfaga wazuku dana mem firi ka kurana cho ni se kalamin bakarni kalamin di mamaki zame fusa suwan kurana irko diya sallallahu alaihi wasallam ni ikra'ul qur'ana bi alhal alarab wal qur'ana cho la rabi alhalu bitajwi adanga hayo harfai aya kulmar ganta cite kulmar nuasi ala ko kulmar nuasi mai fo kuna bore su han qur'ana zama sai bore sai sanera bore sai gacho ku qur'ana bore da no ifu foto ki nan gura anun ki ki nan gura rano bore gacho iku da mira halasi amir wada wala mutkal jarrabu no kai ku go bore jarraba ko kula ga kai na bor kai kai ne fo qur'ana cho irku hinnisi amma burbuba wallahi anun yi zibi fo zaka kafusi no bora kuran cho imam musaba koyin wannan fo kan bora ka kai am kuran cho am duhan ka gade na ne mir halis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh